آه، فضيلة الشيخ أستاذ بروفيسور خالد علي أبو بكر حفظه الله تعالى فليتفضل ويلقي إلينا كلمة أو كلمتين ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك في ذلك جزاكم الله خيرا إن شاء الله الحمد لله الذي من علينا بشهر الصيام والقيام وأجزل فيه الخير والفضل والإنعام نحمده تبارك وتعالى وهو الكريم المنان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العلام واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتهجد وقام صلى الله عليه وعلى اله وصحابته البرره الكرام ثم اما بعد شيخنا الجليل الشيخ الأستاذ البروفيسور عيسى علي إبراهيم الفنتامي شورا جماعة باكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina cike da matukar farin cikin samun damar kawo wannan ziyara ta 'yan ta ƙauna da soyayya da girmamawa ga wannan babban bawan Allah ɗan baiwa wanda Allah ya masa ni'ima mai yawan gaske sai ka rasa duk inda ka shiga kana ganin kamar bayanan sai ya leƙo ka ce ga hannun nan duk inda ka shiga babu shakka zalika min fadlillahi alaik wannan fadalar Allah ce gare ka a ka na malami sai ka ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da yawa daga cikin talabatul ilm ko ulama ba da yawa ne suka samu irin wannan baiwa da Allah ya maka ba sai dai muna ce ka murnar ba da gwargwadon iyawarka na wannan amana ga al'umma wurin karantarwa da kuma dagewa akan karantarwa karantarwa kuma mai tsafta mai birgewa ga mana yana da uslubi wanda ke mai kyau uslubun shayyikun uslubun hakimun yana da uslubi mai kyau in ka dai zo ko a murtiki ka zo to za ka ji ka wata ya domin sai ya sace maka iskar wannan kumburin da kai ta hanyoyi na hikma hmm. وكان فضل الله عليك عظيما شيخنا البروفيسور علي عيسى ابراهيم الفنتامي وكان فضل الله عليك عظيما فلنر الله تنادي وكانك بساود ان آه، الخيروني كما كل اكرر واقول ان مي ميتاوى يا واتو واتو ɗora tobalin duk wani ma'aikaci da kuma Allah ya yi masa ɗaukaka irin wacce Allah ya masa kuma a nan ne baitul qasid din to a nan ne Allah yake sake ɗaukaka shi yake sake bunƙasa lamarinsa da Allah ya bashi to sai sake dawowa ga Allah ɗin kuma ake yi wa addinin ɗawainiya ake yi wa al'umma ɗawainiya babu shakka za ku ga wato kamar ka ce malam wani undertaker ne za ku ta kawo rikicin amma in ya girgije ya tashi zai zuwa da ku jarrabawa wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo to fahada in dalla ala shai fa innahu yadullu ala muhawalatihi lil ikhlasi wa sabati ala in ya nuna wani abu to ina na kokarin da yake yi wurin dagewa akan ikhlasi da kuma kan gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara taimako babu shakka duk wanda ya zo yana fa'idantuwa fa'idantuwa za ka ji karatu ne da ake mai tsafta ga bincike ciki ga kuma hangen nesa wanda yake mai kyau kuma da nufin ƙoƙarin ɗora al'umma a kan turba muna fata Allah ya ƙara wa malar lafiya Allah kuma ya ƙara masa basira Allah ya yalwata kirjinsa ya ƙara masa haƙuri duk wanda ya san malam yanzu kirjinsa ya buɗe kwarai abinda bai ya ɗauka da yanzu malam yana ɗauka masu sai murmushi sai a wuce to wannan duk haka harkar da'awa take ya goge kuma haka ake kai kuma ka ke fata za a ci gaba Allah ya tsawaita rayuwa da yawa cikin alkhairi da albarka a ci gaba da wannan wato ba da gudumawa ga addini da kuma al'umma الله ya yi البركة الله albarka الذرية البركة wa وما الله zuriyarsa albarka baki وفقني الله وإياكم لليلة القدر جعلني الله وإياكم من المغفورين الفائزين ووفقنا أن نكون من المغفورين لهم جميعا بارك الله فيكم وشكر الله لكم وشكر الله أخانا وعالمنا وصديقنا وشيخنا الحميم الشيخ البروفيسور إبراهيم علي عيسى علي إبراهيم الفنتامي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته